su wane ne mutanen da aka hana wa nuna halaye domin yin tasiri a kuri'un masu zaɓe Daftarin doka mai lamba goma da tara na kundin zaben ƙasar Niger ya yi hani ga sarakunan gargajiya masu gariruwa da masu unguwanni shiga cikin al'amuran farfagandun zaɓe. Doka ba ta yarda ba su rinka ziga 'yan takara. Za su iya shiga cikin yakin neman zaɓe? No. Ko alama doka ta yi hani kwata-kwata a gare su a game da shiga ko kuma kusantar abubuwan da ke nasaba da farfagande ba su da ikon su ba da izinin yin zaɓe. Bai kamata ba su nuna fifiko ga wani ɗan takara su da kansu kwata-kwata daga cikin farfagande. Bai kamata ba a samu ko da mutum ɗaya ne a cikin wani ƙauye ko kuma a birni wanda zai koka da rashin kamun kan mai gari ko kuma sarki. Mece ce makomarsu idan suka taka doka? Anka Idan an saba ma daftarin doka mai lamba goma tar da tara na kundin zaɓe, sarki ko mai gari ko kuma mai unguwa zai iya rasa kujerar mulkin shi saboda ana iya sauke shi daga sarautar kuma a jashi shari'a don ya saba ma daftarin doka mai lamba goma tar da tara na kundin zaɓe. to wa zai iya tona su. Jam'iyyun siyasa, talakawa, masu zaɓe, mazaunin karkara, a takaice dukkan mutumin da ya gano cewar akwai hannun sarki ko mai unguwa ko mai gari cikin batun farfagande yana iya bayyana shi ga hukumar zaɓe ta sene ko kuma ga wata hukuma ta daban ko kuma a gaban kotu.